yayin da ake sa ran kafuwar hukumar kula da arewa maso gabas jigogin apc mai mulki na kara ba da tabbacin fara aikin hukumar tsarin hukumar da ya samu karbuwa majalisar dattawa shine kula da rayar tattalin arzikin arewa maso gabas bayan illar boko haram ga abin da sakataren jam'iyyar mai malabu ni ke cewa farin ciki da gamsuwa da kamun ludayin shugaban muhammadu buhari kuma wannan ya ƙara mana ƙwarin gwiwa mu a jam'iyyance kuma shi ma ya ƙara masa ƙwarin gwiwa saboda dukkan alƙawurra da ya ɗauka 'yan Najeriya in sha Allah zai cika su mu muka san halin da ƙasar na yake ciki lokacin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya hau karagan mulki. babu tsaro kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle mai san cewar ga inda yake Allah cikin ikonsa waɗannan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake. Yan yankin Arewa maso gabas Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi na'am da matsayin. Mu ganau ne ba jiyau ba na matsalolin da al'umma suka shiga. Kowa ya san inda mutanen da suka rasa gidajensu, suka rasa iyayensu, suka zo suka shiga wani hali na la'ila ha'ula'i a yanzu aka sa su a gurare daba-daba aka zannar da su a sansani wadda ba gida ba ne suna zane cikin kunci a haka din nasara ne aka samu har aka ceto waɗannan mutane aka dawo da su. Ni na tabbatar da cewa shugaban ƙasa yana tsaye akan akan wannan duk abin da muka rasa da yardan Allah muka ba gwamnati goyon baya za mu samu shi kuma za mu koma kamar jiya kai za mu wuce jiya da yardan Allah hukumar za ta yi nasara ne kawai in ta tallafa wa matasa su daina bara ko gararan bakan tituna shine ra'ayin CSP Ado Ibrahim Gabanni mai ritaya hatta gardawa ko kuma almajirai waɗanda suke fiskadi a lokacin mai tatsi ne in mun je da waɗanda ba abokan aiki sai a dinga kwallo da alluna ana fara sai mu ce musu a'a nan din ba mai tatsi ne bane gardawa ne a ce duk ɗaya ne yanzu yanzu wayan na ana kiran su yaran malam su ma masu bara in an ji kaɗan zaka jazo shi a taimaki a taimaki dan malam duk dai abun yana ta bashi ne to da lokacin da ba a samu sha shakuɗewan al'amura ba almajiranci yana da ma'ana abu ya zo ya sha kuɗe har su wanda ba mu sun zo suna ɗaukan yaran nan suna karkatar da su suna ba su makamai suna yaƙan mu akan samu su arha amma idan aka tattala su da kulawan iyayen da kulawan hukuma da kulawan malluma aka murhu akai yaran ba za su lalace su a fahimtar ka ta tsaro akwai gudumawar wasu iyayen wajen kangarewar yara da ke samar da 'yan ta'adda ke matuka akwai gudumawar iyaye ba kaɗan ba akwai gudumawar malluma don yaran sun fi ƙarfin su sannan akwai gudumawar gwamnati da bata sa ido akan wannan yanayin ba ana sa ran hukumar za ta yi aiki kamar ta kula da Niger Delta NDDC wata hukumar da ta kasa kai labari ita ce ta haifa da ta kula da jihohi masu samar da lantarki nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya